kuma ka yi saba da abu ne ya kasance so da su wata ta bisin da inganta ba wannan su mai kyau a waktun hikima shigo da wannan magana a ina hikimar ta shigo hmm? marilla ya manta hikimar na magana daga cikin abin da ke haifar da mantuwa kila akwai raunin kwakwalwa rashin lafiya akwai hata ciwon da yake ke kawo mantuwa da kuma nauyin jiki Allah ka samu dace na wannan ha falam eh, ya ma da na ambaci da na ci na karanta wata magana wani na cewa zunubai guda bakwai da mutane ke bayan sun ci abinci su zunubai haka ya faɗa the seven deadly sins after eating ce daga ciki cikinka ya cika kana cika shiga wanka kwarai wannan ya tabbata hadari ne alƙaɓani ma ya faɗa yace la tadkhulan hammama mal'an alhasha la khaira fil hammam ba'ani, kada da kaci kaci ka ciki ka shiga gonwanka halin sai shi a likitace sun ce domin in ka zuba ruwa a lokacin ko jini ne kan ta zai koma hannu yakan haifar da matsala da inda ka ɗore akan haka daga ciki da ka cika kwanta matsala ne haka kuma kar da ka cika sha shayi la yake ce ka bari sai bayan kamar ko minti talatin buka ka ko kafin ko bayan haka shi na fruit ka dan samu jinkiri haka motsa jiki ba da kashi za ka motsa jiki ba ya mace abuwa dai mata musulmi tun da cinne ya zama dole to in zai yi mu dan kamanta kiyayewa Allah ya kare mu da lafiya mai amfani barakallahu fik na'am tayu an yakun hadis kad nasiya zalika hadith falam yadhkuruhu fi ma ba'd bai iya tuna ba bayan haka aw ankara an yakuna haddatha bihi ko yace a a ne ne faɗa wannan hadisin yayi inkari mu'taqidan anna hadha illatun tujibu tarkal hadith ya dauka wannan dalili ne da zai sa ya ma bar aiki da hadisi Aini ban faɗa ba ai ka faɗa ce ban faɗa ba wayara gairahu anna hadha min gairuhu anna hadha mimma yashihhu al-istidlal walin sa kuma yace to ai wannan hadisi ya inganta mu kafa hujja da shi wal mas'alatu ma'rufa cikin wannan abu nan da yake ana samu tsakanin malaman hadisi na'am ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي aw shamiyin in lam yakun lahu aslun bil daga cikin dalilin yasa wasu malaman ke bar hadisi akwai da yawa daga cikin wato malaman hijaz suna ganin bai kamata a kafa hujja da hadisin mutumin iraq ba ko mutumin syria sham saboda in hadisin ba shi da asali a hijaz hijaz ina kenan makka da madina misali ko ba haka ba da inda ke kewaye mhm. hatta kwala qailuhum har ɗayansu ma yana faɗi wai ya nuna maka kin amincewa da hadisi in yi fito daga wani yanki ɗayan su na cewa nazzilu ahadith ahli al-iraq manzilata ahadith ahli al-kitab la tusaddiquhum wa la eh. tukazzibuhum ko dauki hadisan mutanen iraq kaman hadisin kirista da yahudawa kar ku gaskata su kar ku karyata su wannan yayi mubalaga shi ilimi ai ba shi da geography ilimi ba shi da kabila ko kuwa to waye gaya maka cikin uzur a ah, shi kansa ibnu taymiya Allah ya kai shi hijazi ne ina ne shami ne shami ne to sai abin hadisi suke nan misali ahmad ibn hanbal hijazi ne iraqi ne sai abin hadisin sa ابن مفلح نعم وهكذا توس أيام تكون أمير المؤمن في الحديث قبال إمام البخاري شيء لاني شيء بما بلا ربي بني قرفمت ما كير متون البخارة أصلا إنسا متون من إيران متون من البخاري مسالي إمام مسلم نيسابوري أبو حنيفة مسالي to wai an nuna maka akwai waɗanda suka mai da wannan ma dalili da ke karɓar ai hadisin mutum yana da sauran su misali wannan sai in akwai asali haɗayin suna cewa kamar da muka na'am wa qila li akhar sufyan an mansur an ibrahim an alqama an abdullah ibn mas'ud hujja qala in lam yakul aslun bil hijazi fala har ma an tambayi ɗaya daga cikin su gaba ta malam za zaka ce game da hadisin sufyan an mansur kaji an ibrahim ibrahim ne kenan ibrahim an-nakhai da kuma alqamat bin qais an-nakhai dukkanin su almajiran Allah dan mas'ud aka ce wannan hadisin hujja ne sai ce eh in dai ba shi da asali a hijaz fala ba za mu karba hadisin dan mas'ud ke ci shi dan mas'ud asalin sa wane ba hijazi ne mutumin makka ne karshe je zo na aina aina zama ne a kufa ya kawo na makarantarsa amma a nuna maka yadda abin ya kai ga irin wannan can na'am wa hadha li'tiqadihim anna ahli al-hijaz dabaqu as-sunnah dalilin su suna ganin mutanen makka da madina sune fa gaskiya suka tantance sunna فلم يشذ عنهم منها شيء شذ يكون شذ شذ إلى الفيلين ماضي مضاعف مضاعف طيب مضاعف ندو كنجو شوفوا اللي مضارع انسى شذ يشذ هو شذوذ هو يشذني ولم يشب أو يعل وسكن شيء يشذ يشذ فما شيء هذا مغاني شيء هذا مروري شذوذ يشذوذ كينا فعول ني يفعل هناك نيكوا لذا ما شذ يشذ عرفتم سيك وروي طيب ثم منين يشذني ولم يشذ an hum shay'un babu wani abu da ya botsare daga gare shi na'am wa anna ahadith al-iraqiyyin qad waqa'a fi hadqirab awjaba at-tawaqquf fiha ajba to ga dalilin su hadisin mutanen iraq kuma wato an samu ittirabi wato da rawan kafa sai da kafuwa wanda haka din ya wajabta sai an yi taka tsantsan a tsaya kar amince shi na'am wa ba'd al-iraqiyyin يرى ألا يحتج ألا يحتج بحديث الشاميين وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا wasu daga cikin malaman Iraq kuma suna ganin ba kafa hujja da hadisin mutane sha, ko da dai mafiya yawan mutane suna ganin kai ya kamata a yi watsi da raunin hadisi da irin wannan hujja فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة شكنا سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك كان ممكن تبير متيمية الله يتكسر yace kaga duk lokacin da isnadi in dai ya tabbata tatacce ne gyari lafiyayye to hadisi ya zama hujja duk ɗaya ne ya Allah hadithin nan ba hijazai ne ko ba iraqi ko ba shame ko wani wancananka وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار ببما لمي الإمام أبو داود سليمان ابن الأشأف السجستاني متم السجستان كو سرجان أو يمكنني ما وراء النهر يمكن كوكاسس مثالي أبو داود بلا ربيني داود أزديني هنا من السنن يا ولف للتافي مفاريد إن يا wato farrada mutane daban-daban a yanki cikin littafin su as-sun as-sun din nan ya wallafa shi daga hadisai guda nawa dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar amma duka-duka abin da ke ciki nawa ne dubu ɗari takwas na abi dawo cikinsu akwai sayi fiye fiye yawa akwai sunan eh, mene ne hassan hassana cewa ma wato sunan abi na daga cikin madinatul hasan shine fi kusa da inda zaka hadisi hasan yi wata magana cikin wasiƙar da ya rubuta mai yan makka inda yake cewa wa ma sakattu an hufa huwa salih duk abin da nayi shiru a littafin nan ba mata ba salih amma malamai sun ce ina an samu da yawa abin da sakata anhu wa huwa a cikin sunan amma ya fi kusa da wato hadisin da suke magana kan hadisu al-hasan al-muhim abu dawuda as-sijistani rahmatullahi alai ya wallafa littafi inda ya ambaci da fai ko ruwaya na mutanen al-amsa allati la tujadu na'am na'am na'am آه، بين ما اختص به التي لا توجد هو بينا نعم نعم بينا نعم وانت امصار كم قد هبيوني حكا نعم من السنان إيه، بين ما اختص به احد كل مثل من الامصار بينا بين ما اختص به كل احد كل مثل من الامصار من الامصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم احسنت a ciki ya bayyana abinda kowaɗanne jama'a na kowaɗanne birane suka keɓanta da shi daga sunan wanda ba a samun su a isnadance gun wasu su sai ba da misalin birane misalin madina misalin madina wa makka makka wa ta'if da kuma ta'if wa dimashq da dimashq wa hims hims wasu kan ce himas shi suke kira homs a yau kan ji ana yake homs homs shi ne homs an gane ko kamar da suke kiran sunan halab su ce mai aleppo sunan halab yana والكوفة لكم كوفة والبشرة نعم وغيرها ما شاء الله إلى أسباب أخرى غير هذه زوا بصور سبب نعم asbabur rabi Tukunji ji daga cikin sababba na nawa kenan in ambaci uku ko na hudu daga cikin abin da ke zama ga malamai sai aiki da dan ka san uzurin su na muna magana kan raf'ul malam ne na'am اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالف فيها غيره سيك تسكون تتوني زي ايكي ده حديثي اما خبر الواحد حافظي ني اما سان سامو شروط دا خبر الاحاد اكس جدنا اوكو نعم. ونه دو نه دو نعم اكو الخبر العزيز تكوكو سيكمو ني مشهور اوفا غريب تكو غريب وقل غريب ما روى راوي أنا كنا نسأل الفرد تقديني طيب سي عزيز إيشي عزيز ومروا اثنين أو ثلاثة أما أنت قال أنسى شيوا عزيز ومروي عزيز ومروي يا بحاثة مشهور مروي أنثى طيب حديثي na mutum ɗaya al'ahad laifi ne duk malaman na suna da muka sani sun tabbatar da alkhabar wahid al'adal al-muhtabbil qara'in yufid al-ilm fil aqida kuma hadisi na ake samu farade sahih al-bukhari hadisin na farko hadisin farko gharib inma al-amal bin alqamat bin waqas al-laythi daga shi sai wa zuwan taimi sai kuma wa ya musaibul ansari to daga nan iya hadisin karshe shi ma a bukhari garib ne hadisin abu huraira ko ba haka ba kalimatani qawatan sama yusul abi garib ne tare da karɓaɓɓe ne gun al'umma so garaba ba shi to za ka samu wani malami dalilin ƙin hadisi a hadifin wa ahad sai mutu ta yi adali ne karɓaɓɓe ne ka ga yagin da ya sharuɗa wanda waninsa ba haka ba ne mhm. misali ne مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة إيه سيتو قسكي أونا حديثي سيمن جيمون أونا شتوكم ده قرآن في جماعة السنة تقنية نعم واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها خصوصي من حديث دولة زمنتو فقيهين إذا خالف القياس إذا صاب إذا خالف القياس الأصول طيب مي أو أفهمت babu fuqaha umma irin malaman hadisi kun yadda Imam al-Bukhari Allah ya ka iski a cikin sahih bukhari hadisi daya ya gutsura shi aure guda ashirin. kuma kowanne da babinsa hadisin Ibn Abbas da ya ce babin da ke magana kan wanda ya ambaci sallah alal hasi sai ka kasa gane alaka tsakanin hadisin da kuma tarjama amma fikihul bukhari fi tarajumihi saboda akwai wanda suka kyamaci kace kana sallah akan hasir dan ya ce waje Allah jahannama lil kafirin hasira hasira shi jahannama hasir ne sai ba ni ce to shi gamu da hadisi dan Abbas na cewa je dakin ko gidan sun da hasir wanda yayi dukun dukun saboda zama da akai akai to me ka ce to kaga sai ka kasa gane fiqhun sa idan baka yi tadqiqi ba ban gane ko kun gane zaka suka ce fiqhul bukhari fi tarajum abwabihi arabtum to guda haka ne eh, zaka samu al abu dawuda tuna hadisin tabbatacce lokacin da amsa sun yi ta yaki aka kama bayi cikin wanda aka kama hada wata mace wani kafiri sai ji zafin wannan kamun da aka sai ce sai ya bi dare ga inda annabi zai kwana aka je kuwa aka yi sansani annabi ce wa zai yi ga kafin su koma gida wa zai yi gadin mu cikin dare aka sami mutumin makka da mutumin madina suka yi gadi to can shi na makaɗin sai ya fara bacci ce da wasu da ka za ka yi gadin don ba mu san wa zai taho ba ilai ko cikin daren sai ga shi wancan kafirin ya taho inda suke ya fahimci annabi ne da mutane malam sai cilla kibiya mai ciwo ta samu wannan al'asari yana sallar dare jini har ba shan shan a jikinsa amma bai yanke sallar ba shi wannan makki da yake bacci kafin lokacin sai ta shekama ya karbe shi gadin sai ji sukurniya da motsi sai farka sai ce wani mai faru su ta abin da faru ya buka tashi ne mai ce na tsalla ne ke ba na son yanke ta ga jini nasu ina fikin abu dawuda babin da ke magana kan wanda ya tsalla da jini a jikinsa kaga هذا دقة في فقه لأنه أخرج حكما فقهيا على متن هذه الشلالات الدموية التي تنبثق من هذا المجروح ومع ذلك صلى والنبي يعرف بيتي صلى استعفاشي تداك ولذي تشي أي شارة لنسك فيك في حديث إن يكسن تشي فقي فقي فقي إلا نفل مال الحديث har ga wasu na zagin malaman hadisi wai hawamilu lil asfari la ilma indahu bi jayyidiha illa ka ilmi al aba'ir a'udhu billah wal hadith wai masu yawo da wasu asafir ba su da ilimi me ilimi fiqh of course wanda ke su ilimi domin an ce ahlul hadithi tawilatun a'maruhum wa wujuhum bidu annabi mudabbara malaman hadisi masu tsawon rayuwa ne kuma fuskokin suna na annuri saboda kullum sukan ce qala Allah qala rasu. wannan manta ba ɗaya daga cikin su ya sami ko ibn mubarak ce da Allah fito min da harshen ka in tsotsa harshen da ke ce annabi ya ce annabi ya ce ba wuce iyaka ba so abin da yake cewa ko waɗanda suke ganin shi zai karɓi hadisi ne in ya kasance faqihi dan ya sa abu su na'am واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إضافة له قياس الأصول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضيع wasu su kuma sukan ce to mu gaskiya zamu ake da hadith alwahid in dai hadithin ne ya yaɗu kuma idan hadisi ne da ya shafi al'amarin da gidan kowa da shi ta umar bilbalwa ke so in dai wannan hadisin na magana kan abin da ya kamata a ce kowa ya sani ne ya za ci kuka ɗauka kasa shi ina ta zalika zuwa ga wani wancananka wanda abu ne sananne a wurare daban-daban a mahallinsa. ne? eh akwai ka'ida kana ta yi sai da izini sau ku kiyaye wannan kullu man arada an yakhruja wa yadhhab li daruratin ma la namna min dhalik lakin yakunu dhalika ala qa'idatin tarbawiyya يستأذن برفع إسبابه أنتم معي؟ طيب لا ينبغي لأي أحد أن يخالف في هذا الشيء وهذا من التربية التي ينبغي أن نربي أنفسنا عليها والله الموفق شكرا السبب الخامس السبب نشرة آه، نبي عفوا أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه وهذا يرد في الكتاب والسنة misali daga cikin abin da ke sa ka iska haka ta faru ya zama hadisi ne da yake gare shi ya tabbatar gare shi hadisin sai dai ya mance shi wannan kuma na faruwa a littafi da sunna ka iske mutum aya ya me wanda ba a so ka ce ka mance aya ko za ce na manci aya sai da madalla da ni unsituha shi ma hadisi da kamata ka mance shi na'am مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه مثال حديث شهر لدى نعم، سيدنا عمر الله كارا مسجد أنه سئل عن الرجل يحب نعم. يجنب في السفر أنت مبيشي سيدنا مسلمي ماذا كتير جمد متمن ده janaba ta same cikin tafiya wala yajidu al-ma'a ko gashi ba ruwa fa qala la yusalli hatta yajida al-ma'a sai ce ba zai salla ba sai ya samu ruwa fa qala lahu ammar ibn yasir amma ibn yasir ce da shi Allah ya kara masa yadda ya amiral mu'minin ya kai sarkin mu'mini tadhkuru amma tadhkuru idh kuntu ana wa anta fil ibli kamance ne wata muna tare da ke akan rakumi fa duk mu biyu muka samu janaba fa amma ana fatamarraqtu kama da ba. ni sai yi turmutsetseniya a cikin wato ainihin rairayi yadda dabba ke turmutsetseniya ka tuna wa amma anta amma kai kuwa falam tusalli ba yi sallah ba fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi haka sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace sallallahu alaihi wasallam inna ma yakfika hakaza ai kaza ya ishe ka wa qaraba bi yadayhi al-arba yadaki ƙasa da hannayensa biyu masu albarka wa masaha bihima wajhahu wa kaffayhi ya shafa fuskarsa da kuma ainihin tafukarsa Kunga? ashe ta ƙasa nawa a shafi mai da kuma mai akwai karawa to da suke cewa idan kai ka kakkaɓe hannun kafa suka ce wai saboda gudun kila akwai haki ko ciyawa tara ta ɗanfaru da hannunka don karya kuje ma fuska wannan hadi ne ko da sosai in kai taimama ta sallar azhar kana iya la'asar da ita نعم, نعم. كي أسد أسد كي الأصل فلن يسكي تو إنام دين دستي ولا تصلى صلاة تاني فريتان تون واحد ويباء صلى فرلا قلت ما دا كي تون مغانا باشي دليل با تر دليل نعم تلو فقال له عمر سي عمر يتشي دشي ittaqillaha ya ammar amma ka ji tsoron Allah me yasa ya faɗa nan bai tuna ba hayyan yawa bai tuna ba amma shi ya gaya mai sai ka gobace Allah ka tabbatar da gaskiya abin da kake gaya min ya amma hmm? fa qala in shi'ta lam uhaddith bihi la ilaha illa yace to ake yin sarkin musulmi in ka ga dama na daina faɗin wannan magana fa qala sai ya ce da shi bal nuwallika min zalika ma tawallaita a za mu jibinta maka ci gaba da bayanin abin da ka ɗauka ma kanka bayanin ka ganin abin fahimta sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda amma ya gaya mai wannan hadithin sannan kuma har ce da shi ka ji tsoron Allah ka tabbatar da wannan magana haka take to sai yake ganin kamar Umar na shakar abin da ya faɗa ya ƙara masa yarda ya cewa a sarkin musulmi nan. in ka so kana iya hana ne da yau sake faɗin wannan magana to shi kuma haka gaba zai faɗa ka ba sai ka ci gaba da maganan mun bar ka ci gaba da wannan bayan me yake nuna maka sunna ce sarki musulmi bai sani ba kaga ya sake ƙara mana adadin cikin mu a baya na ya ambaci kamar nawa takwas yanzu har da wannan nawa kenan na wannan hadisi wa yarwato رواه مسلم كاملا Bukhari, Wasu واصحاب Sanan. بأخسر منه بألفاظ متقاربة هنا فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها فكاد أن مثالي سنة سيدنا عمر da shi aka yi har an tunatar da shi amma kuma gashi ya manta hatta afta bi khilafiha har yaje ma yana ba fatawa sabanin haka wa zakkarahu ammar ya kara ya tunatar da shi a bai tuna da haka wa huwa